Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin dandalin fasaha shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. Zan iya cewa kusan makonni biyu kenan da rasuwar Malam Ismaila Baffa da aka fi san da suna Cinnaka da Allah ya karbi ransa bayan wata gajeruwar jinya a ranar Litinin 28 ga watan Ramadan a mahaifarsa da ke cikin garin wudil na karamar hukumar wudil da ke jihar kano arewacin tarayyar najeriya ba shakka tarihi dai ba zai taɓa mantawa da irin gudunmuwarsa a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kannywood ba saboda irin ficen da ya yi a sana'arsa ta barkwanci bafa ahmed cinnaka a lokacin rayuwarsa an shaide shi mutum ne haziki mai sauƙin hali da bai ɗauki rayuwar duniya da girma ba ya kuma samu wannan shaida ce daga iyalai dangi jama'ar gari da kuma abokanan sana'arsa ta fina-finai abubakar isa ɗan dago ya kewaya a garin widil inda ya samu iyalansa amma kafin wannan lokaci ga kaɗan daga cikin irin gudunmuwar da baffa ahmad cinnaka ya bayar a lokacin rayuwarsa tarihi na lokacin na ƙarami ni ma'abocin farauta ne wata rana na cikin daji ina tsaka da farauta ga gajiya irin ta mafarauci bai samu naman daji ba kawai sai na tadda wani katon kogi sai na je na kobe kayan na shiga cikin wannan kogi ina wanka ina rage gajiya ina jin daɗi abun ka da magajiyayi ina cikin wannan kogi ashe na dawo gefe ashe giwa ta lallabo ta bayana kwar sai na ji ta kwashe ni ta haɗe ni a cikinta ina cikin wannan giwa sai in tara itatuwa kun san ana tara itatuwa abincin giwa sai in tara itatuwa da suke cikin nan nata sai in ƙyatta ashana da icen nan ya kama sai in samu hanta giwan nan sai in yanko sai na ƙasa in ci in koshi sai in koma matattarar ruwa a ɓangaren cikin wannan giwa sai in sha ruwa in koshi sai da na samu sati biyu a cikin wannan giwa don bismillah malam tashi mai tambayar malam ai na ka samu ka rubuta a cikin gida na ji daɗin wannan tambaya ku tafa masa da Allah zauna a ah, yanda aka yi na samu ashana a cikin wannan giwa ashe kafin wannan giwa ta haɗiye ni ta cinye rigata kuma ka sai rigar mafarauci ba ka rasa ta da yar aska ta yankan nama yar ashana ta gasa nama to a cikin rigata na samu ashanar da ke gasa wannan nama don haka ma yanzu takaitaccen tarihi na idan kuka je garinmu malam madori ne mutum malam madori ne in dai ka ce na cikin giwa ne kadai ne a cikin garin malam madori saboda haka ina so kuma idan na faɗa ku faɗa na cikin giwa me kuka ce nan haka ba ya isa falalo falalo Allahu Akbar. Marigayi Bafa Ismail Cinnaka kenan cikin fim ɗin Headmaster, wanda kusan shi ne shirinsa na ƙarshe da ya fita a baya-bayan nan. Kuma da wannan shiri masu kallon fina-finan Hausa ke alhinin tunawa da shi saboda rawar da ya taka ta barkwanci a matsayinsa na malamin makaranta a wani ƙauye. rasuwar marigayi baffa cinnaka ba shakka ta zo da iyali da 'yan uwansa da bazata kamar yadda mai ɗakinsa cikin wani hali na ban tausayi ke cewa shekaran mu goma sha bakwai da shi sa allah bai taba ɗora amini da bawan allah nan ba ya dawo ina kanta misalin karfe uku ina tashi na in tashi in yi sahur allah bai bani izinin in tashi ba ya tashi suka je suka sallama da abokanan arzika ya dawo ya ɗauki yaro ɗan shekara shida yaransa ike taimar wasa ike taimar wasa gari ya faifai haka sai na tashi na bude ido na sai ya ce min umma ba na jin daɗi numfashi na ake min sama sama da shi na ce tun yaushe ce min yanzu na nake jin numfashi na ane min sama sama da shi lokaci kalilan na je na kira wayayensu aka tafi da shi asibiti malaman asibiti suka tambaye shi me yake damun sa ita ba abin da yake damuna numfashi na ne nake jinsa sama sama yanzu nan kafin wane wannan allah ya ikonsa allah ka ji kan ma'ila Allah yi masa rahama ubangiji annabi ya karɓi bakuntarsa Allah yi masa rahama ya bar yaransa guda shida da <coughs> na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya bar ahmed ya bar nafisa ya bar usman ya bar habubakar ya bar amatullahi ya bar umar ubangiji allah ya raya su ubangiji allah ya dube mu allah ya dube mu Allah ya dube mu ya Allah Allah ya dube mu ya Allah Allah ya dube mu ya Allah Ismaila ba shi da abokin tashin hankali ba shi da abokin tashin hankali a rayuwarsa ita shi da safe ice bari in tashi in tafi addu'a dan uwana Allah bai ba shi izini ba Allah ya ji kan Isma'ila Ubangiji. Wannan hali na ban tausayi da mai ɗakin marigayicin naka ke ciki yasa sa ala tilas na dakata. inda na waiwayi alhaji kabir ado wanda dan uwa ne na jini ga marigayin kuma na tambaye shi shin ko me zai iya faɗa mana game da mu'amala ta ƙarshe da marigayin ya yi a daren kafin rasuwarsa ga abin da yake cewa buffa ina lagos ɗin ito litinin karfe goma ya shigo garin wudil karfe uku na dare ya shiga gidansa ita matarsa ya aje kayansa kuma idan ɗan tantauna da ita ya sake fita waje to a lokacin azumin nan ne ka sani azumi kusan na ƙarshe kenan to sai ije i fito nan gurin mai shayi isha shayi i zauna ina ta hira da mutane har da makotansa ma saboda harkar drama ina yin ta amma harkar kasuwanci da harkar noma ma bai basu ba ina tambayar wani makocinsa cewar yaya gona ta ya masara ta ai ita zan fara ganowa domin kafin ya tafi ainihin Legas sai da i gyara masarar i zuba mata taki da kuma ina bugowa ina jin labarin irinta ya zo ya gama wannan hirar da wannan asabar ya yi safar sai ita masallaci bayan ya yi sallah ya dawo ya higa gidansa da higa gidansa ina kwance ni sai da safe na ji an kwankwasa min kofa an ce in zo baffa ba shi da lafiya baffa ba da lafiya na ce ya dawo ne to mun a daren allah ne bai haɗa da shi ba na zo na sami mutane a cikin ɗakin matarsa a nemar firfita, wasu malaman su ne masa addu'a to tunda na ga ana bashi wannan first kawai sai na fita waje ni kuma na nemo mota da za ta ɗauke mu zuwa asibiti na ɗauki motar nan mun tafi muna zuwa asibiti mun je mun tarar da wani nasin guda ɗaya a ciki a emergency wanda ga feshen nan ma da ikon da su da yawa haka muka doki alfarma yi tambayoyi ya ansa sai aka rubuta magani na tafi siya wallahi ina zuwa gurin sayan maganin nan ko kaɗan na riga na san ne na nafsin za katil moti amma wallahi ban kawo bafa mutuwa ba na siyo magani na dawo wallahi sai na ji ihu da kawa na matan gida da sauransu daga kuma kofar emergency fal saboda mutum ne sananne mai kuma barkwanci mai kuma kyakkyawar mu'amala da mutane da marasa lafiyar da masu lafiyar haka aka zo aka tare a kofar asibitin nan bal a kofar emergency din nan na ce menene aka ce ai babba ne mutum ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irji na ya fara buga na tsaya ina salati na gaba babu abin da zan ci gaba da shi in samu protection against abin da id saman illa salatin annabi ne salati ne salati na salar da ubangiji na zo na same shi kwance a yanda muka kwanta na ce Allah ya ji kanka Isma'ila Allah ya gafarta maka Allah ya sa halinka na mu'amala da jama'a ya bi ka kan muto kai ka ce daga asibiti zuwa nan gidanmu wala kai ka ce wani shugaba ne zai zo zai fice domin a ganshi kawai mun to sai nuna ake ana cewa ga su nan mun to mun zo to kuma kuma wani abun alkhairi da yaran na isa ba duk sanda ita tafiya sai yayyo canji na kuɗi mai yawa sabi yara ƙanana ƙanana haka ashirin hamsin ashirin goma ashirin goma ashirin goma haka to duk sanda idawo a cikin jakarsa a wannan ranar to ran da i wannan mutuwar wallahi yaro ya fi ɗari biyar a ƙofar gidanmu. marigayi bafacin naka dai ya rasu ya bar yara shida hudu maza inda bi daga ciki mata kuma ga abin da babban ɗansa ke shaida min game da labarin rasuwar. sunana ahmed ismail. kai babban ɗaga shi marigayi? eh to za ka iya mana bayanin lokacin da ka ji labarin rasuwar eh ni dai ina kwance bawar mu ta zo ta tahi ni ta ce jikin babanmu ya tashi ta so wadda ne to na zo na gan shi a kwance ruwan ne na gan shi a sai babar mu ta fita ka gidan ta tafi gidan wansa ta je ta kira shi kirashin nan da ta yi shi ne ya je kira mota aka ɗauke shi aka sa shi suka tafi asibitin ni ma na tafi a ƙasa to kafin je asibitin na ga sun da a daidaita sauro suka ce min ya mutu sai ni ma na da gida gina ya za ka iya kwatanta alaƙa tsakaninka da mahaifinka dewa mu yana sona sosai kai ne babban da? eh kannan ka nawa biyar Allah masara Duniya makaranta ce 'yan adam wasu ba su gane ba. baya ga 'yan uwa da iyalai akwai kuma abokan sana'ar marigayin da suka taso tun talatale Kuma na riski guda daga ciki wato Rabi Ibrahim da aka fi sani da daushe. To gaskiya a hakikanin gaskiya lokacin da na samu labarin rasuwar cinnaka na tsinci kaina ne kawai cikin ɗimuwa saboda abin da ya ɗimautar da ni ni dai na san ba rashin lafiya na farko duk da dai ajali idan ya zo sai an tafi. to amma kawai yanayin yadda na ji rasuwar tunda mun yi maganganu na ayyukan wasannin sallah da wasu ayyuka duk da za a yi da wata tafiya da za mu zuwa ta zuwa talatan mafara da shi mun yi maganganu na abubuwa da harkar kasuwanci yanayin aikinmu mun yi maganganu da suka sa ni tunanin baya to lokacin da na ji wannan mutuwa kawai dai na yi inna lillahi wa ina ilaihi raji'un wadda na ganin hakan ne zai kawo mun sauki a zuciya kuma na ɗan samu lokuta masu 'yan mintuna sa'o'i kaɗan sannan dai na daɗa na sake buga waya na sake tambaya aka sake tabbatar mun cewar gaske ne aka ce mun gaske ne a ina ne aka gaya mun kawai a gida ne zuwan ajali ne to wannan shine dai kawai yanayin da na tsinci kaina abin da nake tunawa tsakanina da shi a gab da rasuwarsa na gida na dawo da daddare wadda mun dan kwana biyu ma bu mi wannan zaman ba kawai ya bugo min waya ya ce da ni ina ina ne na ce gani na to daga unguwa ya ce to don allah dan annabi idan na dawo kada na huce gida yana so za mu yi wasu maganganu saboda haka na sake fita na je bakin titi na jira kawai sai na gan shi akan keke yana zuwa na ce da shi ya na ganka akan keke na ce ya ce ai yau ina dan motsa jini ne muka zauna muka samu benci muka zauna muka yi tafiran rayuwa irin rasuwar ibro yanayin zamantakewar mu yau ga ibro ya rasu yau ga su basa sun rasu yau ga su eh, katako rasu dan wanzan so da aka labari labari dai muna tattuna mutanenmu da allah ya musu rasuwa ya ce to kaga rayuwar nan ba fa haka za mu yi ta zama ba sai dole mun yi ta mitin muke samu muna mitin da neman yafiyar mu da kuma bawa mu shawarwari na ce haka ne bayan mun kammala ya ce da ina da lokaci da mun yi tafiya cikin azumin nan saboda shi ya san gidajen wasannin da ake samun alkhairai saboda shi ya je shi ya sanya suke baya so na je na tafiya na je gidajen da zan wahala ko mu dawo to daga nan muka yi sallama ya tafi gida akan keke ni kuma na taho gida baya ga daushe akwai dan uwa kuma aboki ga marigayin a sabga sana'ar fina-finai wato dalhatu musa dakata da aka fi sani da ɗanɗano da shi ma cikin hali na mauta ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato lokacin da da na ji rasuwar baffa naka hakika na ɗimauta kuma na yi masa addu'ar fatan alkhairi kuma na yadda cewa kullum nafsin za da mautu duk mai rai mamaci ne Allah kuma ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa annabi ya san da zuwan shi ah, mutuwarsa ta girgiza mu sosai kuma mun tabbatar da cewa mutuwar naka mutuwa ce wadda an tafkare shi a ma'aikatar ne fina-finai ba karami ba kuma musamman bangaren mu na masu shirya wasan na comedian rashin baffa ba karamin asara muka yi ba mun ƙara tafkata to kuma muke fatan allah ubangiji ya karɓe shi da rahamarsa Allah ya sa annabi ya san da zuwansa kuma baffa mutumin kirki ne mun yi halaka ta aiki da shi akwai gaske abinda zan tambaya a matsayin sana abokin sana'arka ya alaka take akwai halaka ta gaskiya da amana tsakanin mu da baffa duk abin da ya taso wani sa'in ma ba ni a sabga zai sako ni ya ce ɗanɗano zo zo ka ko ni ina da nemo in ce naka zo a yi dukkan wannan abubuwan duk muna yi na cuɗe ni in cuɗe ka kuma mutum ne mai hazaƙa da haƙuri tare da kuma rashin girman kai wannan ya tabbatar masa cewa dukkan nan a cikin artist ina ga cewa cinnaga ne mutum na farko da babu girman kai bai ɗauki kansa wani ba ya ɗauki kansa cewa komai daidai ne a gurinsa shi yayi amma ba zai taɓa yin abin da za ka yi tur da shi ba ko ka zage shi ko ka ci mutuncinsa ko shi ya ci naka bai taɓa ba da wasa da dariya in dai zo gulco za a rabu da wasa da dariya da jin daɗi ba za ka taɓa jin kansa akan wani ya hana shi haƙƙinsa ba ba za ka taɓa ji ba wannan yana kyakkyawar mu'amala tsakanin da shi kuma wannan muke kyakkyawan yi masa addu'ar fatan Allah ya gafarta masa. To ko da me abokan sana'ar cinnaka za su fituna da shi ga rabi daushe. To gaskiya halin da za mu fitina da babba wato halinsa ma mai tsoratarwa ne menene misali a zamantakewar mu tsoratarwa na farko tsoratarwar halinsa sauƙin kansa saboda ni baffa wallahi mun shayin tafiya yana ban tsoro tsoron da yake bani shine kawai sauƙin kansa da rashin girman kansa ma in yana yawa yayi yawa saboda za mu yi tafiya mun yi tafiyar da baffa shi yake rungumar hajjaka ta yake ɗauka don ga ni ga yana zaune ba na mantawa a lagos wata rana na taba ce masa a wani hotel muna kasan kuɗi na ce masa don Allah baffa ka daina kai ni matsayin da Allah bai kai ni ba ya ce ai ba wani abu bane shi ba hasada yake ba Allah ne mai yi Allah ne ya yi kai na haka saboda haka in muna abu na ce ni kaga kai wana ne kuma shugabana ne kai a ƙungiya in ka zo kana kaza kana kaza ina cewa ya daina yi ko mu zo za mu tafiya amma muka zo kamar tashar mota ko na abu zai mu jakata ya rike ni ina kokarin dautawa da tasa ya rike zai kinki mutawa ya ɗauta sa gaba daya hada ya dauka akwai dai abokan sana'a shirya fina-finai da dama da suka riga mu gidan gaskiya a dan tsakanin nan ciki har da jigo a sana'ar wato rabilu musa ibro abin da ya sa na tambayi ahmad hassan wudil abokin sana'ar shirya fina-finai ta marigayi naka ko akwai darasi ga irin waɗannan rashe-rashe da aka yi a baya-bayan nan darasi sosai ma kaga dai na farko ya kamata al'umma ba wai 'yan fim ba kadai su tabbata su kuma sani kulle nafsin za a yi katil mauti an mutu da yawa babu wanda ya dawo yanzu kaga aka bi jerin artist ɗin musamman wayanda suka shafi harkokin films na barkwanci kaga muna da yawa wayanda suka rasu kaga akwai basu allah ya yi masa rahama kaga aka zo katakore ya rasu kaga aka zo dan wanzan ya rasu kaga aka zo tsigai ta rasu kaga aka zo yautai ya rasu ga mai gidanmu ibro ya zo ya rasu sha'ibu kulu malali ya zo ya rasu kaga wannan ma kaɗai ya isa mutum ya sani cewa haƙuri ba ƙaramin abu ba ne yanzu gashi akan bafa kuma gashi nan da haka za a yi ta tafiya har sai mun kare har sai an busa ƙaho. duniya labari yau in kai ne wata ran ba kai ne ba kuma da muke amana da gaskiya ba aikata hakinci ba duniya labari yau in da amana da gaskiya ba aikata ha'inci ba. To da fatan Allah ya ji ga marigayi bafacin naka da rahama ya sa mutuwa hutu ce gare shi, mu kuma da muke raye Allah Ubangiji ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Gare ka Muhammad Salisu. To madalla Abubakar Isa ɗan dago, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilinmu abubakar isa ɗan dago da ya ƙoƙarta ƙwarai da gaske wajen kawo mana wannan shiri ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke fatan allah ya baiwa iyalan baffa ahmad cinnaka haƙuri allah kuma ya bashi aljanna mu huta lafiya